Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta kama tare da gabatarwa taron 'yan jarida wani limamin Kirista a harabar cocin da ake zargi da saye tare da karbar yaren da aka sace don yin tsafi. Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun tana zargin Pastor Samuel Babatunde limamin cocin Tiravin da Serafin Church da sayan yara biyu da aka sace kana aka yi tsafi da su da yake magana da manema labarai a cikin harshen Yarbanci. Pastor Samuel Babatunde harabar cocin rafin inda an ka tono tare da zakulo gawarwakin yaran biyu da aka ce ya saya naira dubu hamsin kowannen su ya musanta saye tare da yin tsafi da yaran. Ya ce gawarwakin da aka tono harabar cocin na alade ne ba na mutane ba. Fasto Samuel Babatunde ya ce ya turbuɗe alade ne don ya kaucewa aikace-aikacen shaidan sannan cocin ta samu zaman lafiya. amma wanda ake zargi da satar yaran da sayarwa limamin cocin mai suna Jarmaya Ademola ya ce limamin cocin ya biya shi naira dubu hamsin ga kowane yaro ɗaya da ya sace ya kawo mishi. she say something dey Jeremiah Ademola ya ce limamin coci Pastor Samuel Babatunde ne ya ce ya kawo mishi yaran biyu akan naira dubu hamsin kowannensu kuma ya kawo masa ya biya shi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce wanda ake zargi da satar mutanen ya tabbatar da ya sayarwa limamin cocin yaran. On interrogation, he confessed being a serial kidnapper and mentioned a prophet of a white garment church. as the receiver of the kidnapped children. The floor of the church was dug as described by the first suspect and parts strongly suspected to be human parts were dug out therein. We have commenced forensic investigation into the case and I want to assure you all that no crime detected will go unpunished. Commissioner 'yan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce a lokacin da ake binciken Jeremiah Ademola ya amince cewa shi kasaitaccen mai satar mutane ne kuma ya faɗi yi sunan Fasto Samuel Babatunde da cewa shi ya sayi yaren da aka sato. An yi gina a daɓen cocin kamar yadda mai satar mutane ya yi bayani kuma an zakulo sassan mutane a harabar cocin an fara binciken masana don tantancewa Ahmed Ilyasu ya ce ina tabbatar muku cewa duk wanda an ka samu da laifi zai fuskanci shari'a. Satar mutane musamman yara a Najeriya dai yana son ya zama ruwan dare a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.